تعالى أحاط بكل شيء علما أحمده على نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة فنعمه لا تعد ومننه لا تعد له الحمد وله الشكر بلا عد معز من أطاعه واتقاه ومذل من خالف أمره وعصاه قائد الجباهرة وكاسر الأكاسرة لا يضر من والاه ولا يعز من آداه ينصر من نصره أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له العظمة المطلقة والجبروت والكبرياء وسي كل شيء علما وأتقن كل شيء صنعا وسخر لعباده ما في الكون كله رحمة منه ولطفا خضعت له رقبة كل عبد وأناب إليه كل فرد ومن يهن الله فليس له أحد يكرمه إن الله يفعل في خلقه ما يشاء واشهد ان سيدنا وحبيبنا وقدوتنا وشفيئنا محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه ومصطفاه صلى الله عليه وبارك عليه وعلى اله واصحابه والتابعين ولكل من نصره ووالاه اما بعد أيها المسلمون العزاء اتقوا الله تبارك وتعالى واشكروه على ما خولكم به من الفضل والنعمة التي لا تعد ولا تحصى واعلموا أنه قد تجلت عظمة الله تبارك وتعالى في جميع من في الكون فهو سبحانه وتعالى القادر على كل شيء وكان الله على كل شيء مقتدرا وإن, وإن امتلاء القلب إن امتلاء قلب العبد بعظمة الله تعالى يولد ثقة مطلقة به تعالى ويجعله هادي البال ساكن النفس وكذلك استشعار عظمة الله تملأ القلب رضا وصبرا جميلا وقد أخبر الله تبارك وتعالى أن فرعون قد بلغ ما بلغ من الطغيان والعتو قال الله تعالى فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين وقال تعالى إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبه أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين وكانت نتيجة دقيان فرعون فأخذه الله فأخذه فأخذناه قال الله تعالى فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وقال وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وقومه وما كانوا يعرشون كان السلف رحمه الله تعالى رحمهم الله تعالى يتفكرون في مخلوقات الله ويتدبرون آياته الشرعية وآياته الكونية ويحثون على ذلك يقول بعض السلف ما طالت فكرة امرئ قط إلا فهم ولا فهم إلا علم ولا علم إلا عمل وقال بشر لو تفكر الناس في عظمة الله تعالى لما عصوه وذلك لأن التفكر في عجائب الخلق وأسراره يثمر تعظيم الخالق ومخافته ويصف الله تبارك وتعالى عباده الصالحين بقوله ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار وإنه من نظر إلى عظمة الله وجلاله عظم حرماته وقدره قدره وأجل أمره ونهيه وعظم عليه ذنبه ولو كان صغيرا وإن معرفتنا بعظمة الله تعالى تورث قلوبنا الشعور بمعية الله تبارك وتعالى انظر إلى قصة رسولنا صلى الله عليه وسلم في الغار عندما اقترب الأعداء حتى كانوا قاب قوسين أو أدنى شاهرين سيوفهم قال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أحدهم رفع قدمه رآنا فرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل ثقة ويقين ما ظنك باثنين الله ثالثهما كما أن استشعار عظمة الله تبارك وتعالى ومعيته تبعث في النفس معنى الثبات والعزة عباد الله إن المسلم الحقيقي قوي في إيمانه قوي في يقينه بربه عز وجل صحيح قلبه وهو السليم الذي لم يدنس القلب السليم الذي لم يدنس بظلمات المعاصي والانحرافات هو القلب الذي يستشعر عظمة الله تبارك وتعالى دوما وأبدا ويتفكر ويتذكر ويخاف الدار الآخرة بخلاف القلوب الغافلة البعيدة عن الله عز وجل التي تعودت على حب الدنيا وشهواتها وزخرفتها وزخارفها وران عليها الذنوب والمعاصي فإنها مهما ذكرت فإنها لا تستثمر على ذلك إلا أن يهدي الله عز وجل قلب صاحبها فيجب علينا أيها الإخوة أن نحاسب أنفسنا على ما فرطنا ونذكركم أيضا أن صاحب القلب الرقيق الخائف من الله هو الذي إذا ذكر عظمة الله وقوة الله وذكر عذابه فاضت عيناه وبكى وخشي من هذا الموقف الجليل يقول الله تبارك وتعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم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 ke aikatawa ranar tashi alkiyama muna gode masa duk abin da ke cikin sammai nasa ne halittu duka nasa ne rana tasa ce wata nasa ne taurari da duwatsu manyansu da ƙananansu dukansu suna ƙanƙan da kai suna bauta zuwa gare shi babu wani abin da baya yi wa Allah tabaraka wa ta'ala tasbihi wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum haka Allah ya ce innahu kana haliman ghafura muna masa godiya a bisa abinda ya kewaye na ilimi komai ya sani ga ni'imomi mabayyana ni'imomin Allah ba a irga su tabaraka wa ta'ala Allah shine mai ɗaukaka wanda ya ga dama ya masa da'a Ubangiji tabaraka wa ta'ala shine mai kaskantar da wanda isaba masa ya saba wa umarninsa shine mai karya dukkan azzalimai macuta masu nuna ƙarfi wa bayi baya ɗaukaka azzalimi baya ɗaukaka mujirimi fasiki wanda ya bi shi shi yake ɗaukaka shi ya girmama shi ya ba shi gidan aljanna yana taimakon wanda ya taimake shi ya taimaki addininsa da wanda ya fushi da fushinsa tabaraka wa ta'ala ya yarda da yardar Allah tabaraka wa ta'ala ina gode wa Allah godiya irin wacce ta dace da shi tabaraka wa ta'ala abin godewa ba shi da ɗa ba shi da ɗiya ba shi da aboki a cikin mulkinsa da sarautarsa shi kaɗai ne Allah wanda ya cancanci girmamawa tabaraka wa ta'ala ba abin bautawa da dacewa da cancanta in ba shi ɗaya ba shi ne mai girma sake ba ƙaidi al'azamatul mutlaka iliminsa ya, ya, ya mamaye komi da ko'ina tabaraka wa ta'ala ya hore wa bayansa arziki kala-kala daban-daban a cikin wannan duniya ga tausayi a wajen Allah ga jin ƙai a wajen Allah ga rahama ga bayarwa yana bawa har maƙiyinsa tsira da amincin Allah su tabbata ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da shi da sahabbansa da wanda suka bi shi da kyautatawa har zuwa tashi alkiyama annabi muhammadu masoyinmu sallallahu alaihi wasallama shugabanmu mai cetonmu jagoranmu abin ƙaunarmu abin alfaharinmu zababban allah tabaraka wa ta'ala ya ku uwana musulmi wannan huduba tana magana ne akan sanin girman allah da tuna girman allah da nisantan saba wa allah wanda yake da irin wannan girma lallai wajibi ne bayi su yi wa Allah godiya akan abin da ya ba su na falala irin ni'imomi da Allah ya mana da ba za mu iya irgawa ba lafiya kadai idan aka lissafa maka alkhairai da albarkatu da ke cikinta to ba za ka iya lissafa falalar da ke tattare da lafiya ba amma ba za ka gane haka ba sai ranar da ciwo ya kwantar da kai a asibiti kana hango mutuwa a kusa da kai ba za ka gane haka ba ka tambayi marar lafiya yanzu da yake kwance a asibiti akwai wanda yau shekararsa talatin a kwance talatin kuma bai mutu ba sai dai a ɗaga shi a aji a ɗaga aji zai ci ya sha a yi ta kashe masa kuɗi kuma ya ƙi warkewa kuma duk abin da mutane suke zuwa su fita su yi shi baya yi yana gida kuma ran yana nan in ka zo kuma zai maka magana amma ba tafiya ba motsi ba fita sai dai a rungume shi a cikin kashinsa a rungume shi a cikin fitsarinsa a fidda shi waje sha zafin rana ya ga mutane ya ɗan ji daɗi sannan kuma a mai da shi kullum shekara talatin mutum yana kwance akan abu ɗaya amma kai fa kakan iya fita ka je gona ka fita ka zo kofar gida ka je kasuwa ka je masallaci ka je wuri kaza ka je wuri kaza amma duka ka manta da wannan ni'ima akwai wanda kullun sai ya sha kwaya ka sani lalle Allah mai girma ne akwai wanda kuma yau ya shekara goma bai sha ko kwaya ɗaya ba akwai wanda baya bacci sai an masa allura akwai wanda in ya kuskure bai sha kwayar maganinsa guda ɗaya da aka sa masa ba to gobe sai an kai shi asibiti sai an sake wani lissafi amma Allah ya kubutar da kai ya wutar da kai waɗannan abubuwa so ku san girman Allah ku gode wa Allah ina shaidawa lallai Allah ɗin abu mai halitta wato shi ubangiji mahalicinmu ya cancanci mu girmama shi a sama mu girmama shi a ƙasa kuma mai iko ne akan komai wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadira cikar zuciyar bawa da sanin girman Allah shine yake haifar da amintuwa da Allah yayin da ka yadda Allah mai girma ne ka san girman Allah to shine kuma za ka aminta da Allah kuma Allah zai sanya zuciyarka ta zama shiryayya sannan kuma za ka ji kana da haƙuri akan duk abin da Ubangiji ya ƙaddara maka a rayuwarka amma rashin sanin girman Allah da rashin yadda da matsayin Allah da ɗaukakarsa shi ta sa bawa yake ƙorafi akan irin yanayin rayuwar da yake ciki ya manta cewa Allah shine ke ɗagawa kuma Allah shine ke saukewa tabaraka wa ta'ala rashin sanin girman Allah yake sa mutum yake girman kai a rayuwarsa da mutum ya san girman Allah to da bai zai girman kai ba don Allah ya fi kowa girma to yaya wani zai ji cewa shi ma mai girma ne bayan girman Allah tabaraka wa ta'ala yaya wani zai yi tarayya da Allah a wajen da'awar shi mai girma ne shi ya isa kuma yake neman wannan girma a dolen dole a hannun bayi halittun Allah ka shiga layi irin na su fir'auna wanda Allah ya bayani cewa lalle fir'auna girman kansa da nuna isarsa da neman girma da matsayi nasa ya kai iyaka Allah tabaraka wa ta'ala ya ba da labari na ce lalle fir'auna wani mutum ne mai nuna ɗagawa da girma a duniya wa inna fir'auna la'alim fil ardi kuma lalle fir'auna yana cikin masu wuce gona da iri fir'auna fa shine ya gaya wa mutanensa yace ana rabbukumul a'la ni ne ubangijin ku madaukaki ba ma ubangiji ba a'a madaukakin ubangijin ni ne inji fir'auna ya shiga rigar Allah tabaraka wa ta'ala ya nuna shine isasshe ya kashe na kashewa ya bar na bari kuma ya ce yana kashewa yana rayawa yayi adawa da annabin Allah annabin Musa ya ce sai ya ga bayansa ya bi shi zai halakar da shi Allah ya bawa annabi Musa nasara a kansa ya zama shine ajalin Fir'auna shine karshen Fir'auna yau ina Fir'auna ba wani mulki da aka yi a duniya da za a ce mulki ne da ya kai na Fir'auna ba a yi shi ba kuma ba za a taɓa yin sa ba duk wanda yake jin ya isa ko yana da sarauta ko mulki ko kasaita wallahi bai kai fir'auna ba amma yau ina fir'auna ina fir'auna ina hamana idan dukiya kake ji da wadata wallahi ba a yi mai kuɗin da ya kai ƙaruna ba ƙaruna a lokacin annabi musa yake fir'auna a lokacin annabi musa yake inna ƙaruna kana min qaumi musa fa baga alaihim wa atainahu min al-kunuzi ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwati iz qala lahu qaumuhu la tafra inna Allah la yuhibbul farihin mutanen su suka ce ya kai karuna kada kai nuna alfahari da nuna isa saboda arziki da dukiya da ubangiji ya baka mu da kakanni suna faɗa cewa wayin kana so ka san yawan dukiyar na to ka rufe kunnen ka haka zaka ji gum to wai yawan dukiyar na kenan kuɗi dukiya arziki wato makullan taskokin dukiyar karuna karci madaka maciya dawa ba su isa su dauka ba shine latanu'u wato wato bi ulil usba alquwa al'usba ulil quwwa ma'abuta karfi samari jama'a guda shine usba ma'abuta karfi ba su isa su dauki makullai kawai safaya safaya makulli na makullan dukiyar karuna wallahi ba su isa su dauka ba amma yana ina baya nan ya mutu yana kabari ya kwanta Allah ce inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha shi'an yastad'ifu ta'ifa fir'auna ya nuna dagawa da girma a bayan ƙasa ya kaskantar da mutanensa ya wulakantar da su ya tozartar da su duk shugaban da yake wulakanta mutane ko tozarta mutane ko rashin ganin girman al'ummar da yake shugabanta to ba shi da cikakken hankali yana koyi ne da fir'auna kuma ƙarshensa ƙarshen fir'auna kenan da haka duk wanda yake jagorantar mutane ya mutunta mutane tunda ba dabbobi yake jagoranta ba ai mutane ai su ne suka mai da wani ya zama wani ai da kowa baya na yana kabari dawa zaka shugabanta aljanu ko itatuwa ashe waɗanda ake shugabanta suna da kima duk wani ɗan adam yana da daraja yana da mutunci a wajen Allah da musulmi da kafiri dukansu Allah ya halice su Allah yana son su a bisa iya daidai gwargwadon da'a da suka yi masa da saban da suke masa don haka dan adam Allah ce walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum min at-tayyibati mun fifita dan adam akan kowa mun kimanta dan adam mun daraja shi don haka ku mutunta mutane ku sani Allah mai girma ne ya mutunta dan adam shi kansa da girmansa ya ce dan adam mai karama ne dan adam mai matsayi ne ko ɗanka da ka haifa bai halatta ka ja shi a ƙasa ka wulakanta shi ka tozarta shi ka ci mutuncinsa ba a'a ai shi ma yana da insaniya ai ai shi ma dan adam ne da haka mu mutunta juna mu san girman Allah ko mu san girman ƴan mu? Allah tabaraka wa ta'ala ya ce muka kama fir'auna kaskantar da mutanen nan da ya yi, muka kaskantar da shi muka gadar da kasar wa mutanen da yake tozartarwa sai ga shi yau sun zama su suke gadan kasar baki daya magabatanmu na kwarai yan uwana sun kasance suna yawan tunani akan halittun Allah tabaraka wa ta'ala da ayoyin Allah tabaraka wa ta'ala kuma sukan sa cewa a rinka yawan tunani mai hankali ya rinka tunani tuna Allah tuna girman Allah tuna halittan Allah suka ce ma talat fikratum ri'in qattu illa fahima tunanin mutum bai tsawaita ba face sai ya fahimta in mutum yana da yawan tunani to zai zama mai yawan fahimta amma wanda yake da gajeren tunani to za ga yana da gajeren gane abu to ana son dan adam ya zama mai tunani mai yawan yin tunani kuma tunanin kar ya zama gajere kar ka yi tunanin daga yau zuwa gobe ka tuna jibi gata tuna shekaru masu zuwa kar ka rinka yanke hukunci yanzu yanzu abin da ka gani a ka tuno me zai biyo baya bayan nayi hukunci mai hankali baya yanke hukunci yanzu yanzu akan abu sai yayi zuzzurfan tunani wanda ya gane me zai kai ya kawo haka ake son musulmi ya zama mai zurfa tunani akan girman Allah sannan kuma suka ce idan mutum ya zama mai fahimta to zai yi ilimi wala fahima illa alima to na kwarai kuma duk wanda ya fahimta ya yi ilimi to sai kuma ya kama aiki akan Allah tabaraka wa ta'ala a cikin halittun Allah kawai Allah ce mu yi tunani akan halittun sa ko ba a baka aya ba ba a baka hadisi ba ya nuna akwai Allah yanzu ma duba a cikin abincin da muke ci kalli masara masara da Allah ya yi ta masara sai ya yi akwai ja akwai fara amma duka sunanta masara idan ka je kaga shukar masara a itacenta bata fidda goyo ba ganyen ba za ka iya bambance wannan ganyen jar masara ba ce wannan kuma ganyen farar masara ba wani wanda ya sai bambance amma in sun zo fitarwa sai su fitar da mai kala biyu wannan ja wannan kaza kuma abin mamaki yawan mutane sun ɗauka masara masara ce kawai a akwai bambanci masana suka ce sinadarin da ke cikin jar masara da Allah ya zuba baya cikin faran masara ha kuma akwai abin da Allah ya fifita faran masara akan me akan jar masara hatta a cikin nau'in abinciccika da muke yi akwai abin da yana daukan jar masara amma baya daukan faran masara muna ci amma ba mu sani ba duba gero malam gero ga gero ga maiwa kala biyu ne amma duk ƙirar su iri ɗaya ganyen su iri ɗaya yanda Allah ya bambanta su a ganye ɗaya sai sa mai mai kaikayi ɗaya kuma bai da kaikayi ɗaya sai sa shi yana yi da wuri ɗaya kuma sai dawa ma ta riga shi amma dukan su zangarniyar su iri ɗaya idan ka zo ka zuba su ga baki daya hannunka sai kaga dukkan su gero ne gaba ɗaya. wanda bai sani ba yaro sai ce duk gero ne amma gero ne amma ɗaya maiwa ne ita wannan maiwar akwai abin da ake yi da ita ita wannan geron akwai abin da ake da ita masana suka ce idan ka jiga su guda biyun abinda maiwa za ta baka kwano daya to gero sai ka saka kwano daya da rabi ko kwano biyu abin mamaki amma duk iri ɗaya ne a ido kuma kowanne abincinsa daban yake sinadarinsa da ɗanɗanansa daban yake duka wannan yana nuna mana girman Allah yanzu ku duba ruwa ne Allah yake saukarwa ƙasa ta sha amma sai ta fidda wato ukul ababe na ci daban-daban kalli ɗinya kalli gwaiba kalli kwakwa kalli gwanda kalli wake kalli gyada kalli waken soya shi ma wake waken soya kalli gyada gyadar ma kala kala akwai gyada wadda suke jajawur akwai wata wai mai bargo duk gyada ce ta Allah amma wata sai ga tana da bayan hankaka wani bature ya yi ta idan kuma aka shuka su a ganyen su ba za ka taba ganin bambanci ba ka duba girman Allah duba sauro yana numfashi duba bera yana numfashi duba gafiya tana numfashi duba dan adam yana numfashi masana suka ce hatta gini wannan yana motsawa yana numfashi wannan gini ke sa an aka yi babban gini ana so a rinka me a ɗan rarraba tsakanin saboda numfasa wanda yake in ya haɗu ya haɗu ya ɗauki wani shekaru ya numfasa sai ga yana tsagewa yana kirakin gini wannan da ba shi da rai ashe malam in muka duba halittar kawukan mu ya isa mu yadda akwai Allah kuma mai girma ne yanzu duba yadda mahaifiyar mu ta haife mu kowa inda za a nuna masa hoton sa yana yaro sai ta mamaki yanzu ni ne wannan to ita uwar kanta in ta dauki cikin ba za ta iya gane ta dauka ba sai an yi gwaje-gwaje ko sai ta fara jin wasu alamu ta dauki ɗa ta riƙe shi wata takwas wata tara a cikin cikinta ta zauna ta tashi ta tuƙa ta ajiye ta komai da komai amma yanzu da za a baka wannan microphone ɗin a ce ka riƙe shi daga nan zuwa magariba wallahi za ka ji ka gaji da riƙonsa sai ka ta canja hannu amma duba mace ta ɗauki wannan a cikin cikinta in ta zo haihuwa kamar ranta zai fita ta haife shi sai ta ji kuma tana sha'awar ta da ƙara haihuwa ba ta san lokacin da ɗan yake girma ba kamar yadda idan yaron nan ya fito bata isa ta ce ga lokacin da ya gashi ga lokacin da farcen sai yake fitowa ba kuma ita take yanke masa farce amma babu wata rana ɗaya da za ta ce gashi lokacin farcen yana tsirowa babu kana da gashi ba kana aski ba ka taba jin ka sa hannunka wata rana ka ji gashi yana bullowa ba za ka taba gani ba duba bishiyar da ka shuka a kofar gidanka kai kan shuka ta sai dai ka wayi gari bayan shekara biyu uku hudu ka ga wai ta zama katuwa amma babu rana ɗaya da ka taba zuwa ka ga ganyen ta yana zaruwa yana karuwa babu wannan ranar yanzu wannan bai nuna maka cewa akwai mai sarrafa ka ba kai din yaushe ka girma ya akai ka gane hannunka haka yake ya akai ka kara faɗi ya akai ka kara kiba ya akai kai kaza subhanallah inna allaha ala kulli shay'in qadir lalle Allah mai iko ne akan komai dan haka ja ku yan uwana musulmi malamai suke cewa shi musulmi na kwarai yana zama mai karfi ne akan imaninsa mai karfi akan riko da addinin Allah saboda yawan tunano halittu na Allah kadai ya ishe ka san girma duba yanzu damana zuwan damana Allah shi ya san yaushe za a fara yin ruwan sama na masu fokasin suna yin fokasin amma shi san ranar da zai fara digarwa yanzu akwai wanda ya ce ma adadin lita nawa Allah yake zubarwa a damana kuma Allah zai ba da ruwan shi ya san kuma ranar ƙarshe da zai ruwan ƙarshe ka duba ikon Allah akwai wasu halittun da gaba ɗaya ba a ganin sai da damana akwai yanzu wasu tsuntsaye yanzu duk ba sa nan duk sun tafi sun kaura ina suka tafi Allahu alamu damana tana fara zuwa za ta zo sai Allah ya fara aiko wannan tsuntsayen sai ga sun fara yin sheka sai ka ji masana sa ce a ah, damana ta kusa sauka saboda mai wannan tsuntsaye sun fara zuwa suna mai suna yin shekar wurin zama wannan yake nuna akwai wani ubangiji da yake sarrafa wannan duniya yanzu da za a baka lissafi na nisan rana da nisan wata da gudun da rana take da gudun da wata yake yi wallahi hankalinka bai zai ɗauka ba da inda rana take faduwa da inda take fitowa duba inda Allah ya nuna girman mulki da sarauta yanzu ga munan karfe ɗaya na rana karfe ɗaya na kaza wasu kuma yanzu suna can karfe uku suna tabacci suna munshari abin mamaki an rufe su a can suna cikin duhu an ce ku yi bacci mu kuma ga mu idan mu kuru da musu haka Allah yake sarrafa kuma duk duniyar ce ke daya da haka in ya nuna wani abu yana nuna mana wajibi ne mu yi kan mai hisabi kafin Allah ya rayukan rayukanmu kuma mu kyautata alakar mu da ubangiji babu ba abu mai daɗi a rayuwa irin yadda da Allah ba abu mai daɗi irin ibada wallahi ba abu mai daɗi irin sallah karatun qur'ani sadaka aikata alkhairi sai kai rayuwarka cikin nutsuwa ko baka da kokobo a cikin zuciyarka ka yadda akwai Allah to sai ka ji wani daɗi a ranka ko mutuwa kai ka san kana da rahamar ubangiji amma mutane su su rufe idan su su manta da Allah su rungumi duniya har ma a zo ana inkarin samuwar Allah din tabaraka ta'ala lalacewar mu ta kai ga wai yau a cikin musulmi a samu mutum musulmi ya ridda ya ce ya daina sallah ya bar musuluncin gaba daya saboda jahilci wanda Allah ko ba a ja ma aya aka ja maka hadisi ba akwai wasu dalilai da za su nuna maka lallai akwai Allah kuma Allah saman ne wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma ya kaddara rayuwa kuma ya kaddara mutuwa in wani ya isa ya ce ba zai mutu ba kuma in wani ya isa ya ce ba za a tashe shi ba زعم الذين كفروا أن لن يبأسوا قل بلى وربي لتبأسن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير in wani ya isa ya ce shi ba zai tsufa ba in wani ya isa ya ce shi kaza haka Allah zai raya ku kuma ya kashe ku tabarakal ladhi bi yadihi mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqa al mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa al azizul ghafur Allah shine ya halicci mutuwa shine ya halicci rayuwa akwai rayuwa akwai mutuwa wannan duniyar billahi al azimu ba gidan zama bace wallahi ba gidan dawama ba ne girman ka kawai daga tasowarka har zuwa yanda ka zo yanzu kana iya komai da yanzu baka iya ya ishe ka aya mutum nawa ka binne ka lissafa kai sau nawa ka je makabarta kana binne mutane laifi suka yi wa Allah kawai Allah ya fushi da su suka mutu a a lokacin su ne kai ma kana kan hanya ko ka shirya ko baka shirya ba ko ka tanadi ko baka tanadi ba ko ka bi Allah ko baka bi Allah ba kana tafiya ne akan ajali kamar agogo ne da aka kafa shi dal dal dal dal dal yana zuwa duk da batir din sai ya mutu sai ya tsaya kai ma akwai lokacin da batirin ka zai mutu kuma dole ka tsaya tsayawarka shine ka mutu ka daina motsi sai a ɗauke ka sai a je a binne ka ko a kashe ka ko ka mutu ko ciwo ya kashe ka ko ajalin ka ya zo ko wani karfe ya kashe ka ko wani sababi haka kawai ma ana mutuwa ba komai ma mutum yana zaune kawai sai ya mutu da haka mutuna akwai Allah tabaraka wa ta'ala kuma mu guji fushin Allah akan al'amuran mu daga ƙarshe ya ku yan uwana a wannan ƙasa tamu Najeriya a wannan sati akwai wani abin da ya ɗauki hankalin mutane kusan kowa da kowa musamman dai mu musulmi saboda in an taɓa wani abu na addinin mu muna jin zafi muna shiga damuwa da ɓacin rai mutane suna ta comment suna ta faɗan abin da suka gani hoton wata mata da aka nuna a wani ƙauye da dogon hijabi kamar hijabin matan kirki kuma da hijabai matan da suke tare da ita majoratin su mafi rinjaye duk da hijabai da dogon layi da maza da mata tana wani abu sai ta kira mace ta fito da ita sai ta rinka yi mata wasu abubuwa tana dukkan wannan kirjinta ta daki goshinta ta daki eh, cikinta ta soke ta haka in ta yi faɗi wasu abubuwa da surkulle tana faɗan wasu kalmomi na kafirci kuma tana ambatan Allah wasu kuma zaka ji suna la haula wala quwwata illa billah kaza da sauransu sai ka ga mace ta faɗi ta zo ta ce tana wata tana so ta yi ɗauki ciki ta ce eh shekarar ki nawa da aure kaza baki da ciki to za a baki ciki za a yi kaza zo ki gani tana cikin tafiya ta juyo sai ta yi mata wani bokanci haka wani majin abu kaf kaf kaf kaf ta tattaba ta tattaba ta sai ta yi wani abu sai ga mutane suna faduwa to a nan gurin abin da yasa muka yi sa concern kai, duk abin da aka zo da sifar addini sura ta addini kama na addini to ya kamata malamai su yi bayanin wannan abin addini ne ko ba addini ba ne don kada a rudar da mutane saboda sun yi shiga na addini amma kamar ba musulma ba ce ko kamar wata ƙabila ce kamar dai wata kutungwila ce aka kissa ko wata illa ce ake so a yi musulunci da musulmai ko kuma halakar da mutane da kuma neman kuɗi a wajen mutane da kuma ƙoƙarin promoting tsafi da kuma cutar da waɗanda suke masu ƙaramin ilimi ba mamaki in ba a yi magana ba a yi ta binta tana karɓan kuɗin mutane na farko dai abin da wannan mata take ba addini ba ne kuma akwai cutar da addini a ciki saboda akwai kalmomin da take faɗa ba na musulunci ba ne sai muka kasa gane me ake so a yi to wani abin ne kun san ƙasar nan kullum ana bullo da abubuwa da yawa na fusatar da Allah so muna kira ga hukuma a nemi wannan mata a zaunar da ita ta yi bayanin me take yi sannan a haɗa ta da masana masu ilimi ta yi bayanin a gaban masu ilimi ta tabbatar da abin da take kuma a ina ta karanta kuma wa yake wannan abu idan ba haka ba za ta iya sabbaba wata fitina a cikin wannan al'umma wanda Allah kaɗai ya bar wa kansa sanin wannan fitina da bala'i da wannan mata za ta jawo da halakar da mutane ba mamaki tana ɗauke da wani wata hidden agenda wata, wata, wani message wani saƙo a ɓoye da take so ta isar me yasa an za a misalan sai a yi da musulmi masu saka hijabi me yasa ba a je coci aka yi ba me yasa ba a je kaza aka yi ba kuma me yasa za a zo ana kiran sunan Allah kuma ana hadawa da wasu surkulle a ciki da haka wannan bidiyo da ake yadawa na farko dai musulmi ku kaurace masa musamman iyaye na mata ku guje shi akwai halaka da tabewa a ciki kuma ba alkhairi bane kuma duk inda kuka gani ku tsoratar akan yaduwar wannan abin kuma duk kasar da ko duk jihar da wannan mata take to lallai hukuma ya kamata ta kama wannan mata ta rike ta a bincike ta sai ta fito ta yi wa duniya bayanin wannan abin da take yi don akwai fitina a tattare da shi kar ku yadda da ita kada ku amintu da ita ku daina zuwa kuna taruwa kuna kallanta za ta kai ku ga halaka ta raba ku da addinin ku yaya mace za ta zo musulma da hijabinta da lullube jikinta ki zo ki tsaya ana miki tsafi ana miki wani abu na shirka ana raba ki da Allah abun ba kyan gani ba shi da daɗin faɗa wanda kuma ya ɗauki hankalin mutane da yawa wasu suna ta fastin suna ga an samu wata hanya ta samu ko kuma wani makamancin wannan so mun fada Allahumma fashad saboda ana ta waya ana tsawon satin nan duk waya ake ta mana ana ta kiran waya ana ta turo maka malam meye wannan malam ya aka yi wannan malam me Allah ya ce akan wannan so wani abun ba addini bane shedanci ne tsiya ne wato nunkufurci ne wani abu ne aka kulla Allah ya bar wa kansa sani amma waye zai dau mataki akan wannan shine hukuma hukuma kuma ki sani wajibi ne ki tsare mutane mutane addininsu wajibi ne hukuma ta tsare duk abin da zai iya kawo tashin hankali da rikici a cikin al'umma da rashin jituwa da kuma batar da mutane a daina barin wasu batattu suna tara mutane suna batar da su a'a sai ta zo ta yi bayani dan mutane su san ita wace ce kuma me take yi in ma za su bi ta akan bata su je su bi ta akan bata Allahumma izzil islam wal muslimin wa adilla shirka wal mushrikin wa dammir a'da ad-din wansur ibadakal muwahhidin wa qumu ila salatikum يرحمكم الله